وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah magaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta uku yau muna litinin uku ga watan ramadan hijira 1446 kama zo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ya uku ga watan uku shekara ta 2025 a lokaci ne da muke karatun ra'ani mai girma da neman albarkarsa da neman sanin ma'anoninsa da kuma ƙoƙarin mu Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa a irin wannan lokaci mai albarka na ramadan wanda al'ummar musulmi suke shigaltuwa da karanta alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa ba ƙaramin alheri ba ne ka tsanci kanka a cikin wannan yanayi ko ka zama mai karantarwa ko mai sauraro ko mai koyo kada ka zama cikin wanda ba waɗannan ba Allah mun gode maka da karaya muka nuna mana wannan kwanaki masu albarka idan ba ku manta ba muna cikin surar isra a jiya mun tsaya kan aya ta 34 sai muna cikin lokaci sa. ومقال صابا قال لما ترنتم انا ولا تقربوا مال اليتيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا نعم وأوفوا الكيل إذا تلكم وزنوا بالقصاص المستقيم نعم ذلك خير وأحسن تأويلا بارك الله فيك Allah madaukaki ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan kada ku kusanci zuciyar maraya sai da abin da yake na kyautata ta sai da ahsan za a juya ta za a bunkasa ta za a alkinta ta Allah ya ce hatta ya buluga a har sai wannan marayan ya kai munzalin balaga ya kai hankali wannan mun yi sharhi jiya a iya nan wurin da za mu dora wa auku bil ahdi ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula Lallai shi alkawari ya kasance abin tambaya ne wannan al'adu da muka magana muka ce shine dokoki da sharuɗa wato shari'o'i da aka lissafo a wannan ayoyi guda goma sha biyar to ne na sha ɗaya auku bil ahdi ku cika alkawari cika alkawari ɗan uwa tsakaninmu da Allah bin mun ɗauko alkawari in mun zo za mu bauta masa ko lallai mu cika mu bauta ma Allah shi kaɗai ya halice mu don mu bauta masa ko mu bauta masa mu cika alkawarin da muka ɗauko sannan akwai alkawari tsakaninmu mu bayi da muka kulla a cikin ne a wata mu'amala ce wata yarjejeniya ce to lallai duk wannan aya tana kiran mu da wannan wa auku bil ahdi ku cika alkawari wannan kuka yi tsakanin ku da mahalicci da kuma annabi ta ahaduna alaihi nas a wanda mutane suke kukkulla shi tsakankanin su wal uqudin lati tu'amilunahum biha irin alkawura da kulli na ciniki da yarjejeniya da mutane suke tsakanin su فإن الأحد والأقد كل منهما يسأل صاحبه من هو da وتدون الكوري لذاك قل uwanka, na ciniki ne na bayarwa ne na karfa ne na lokaci ne duk waɗannan za a tambayi bawa gobe kiyama shi sa tsallace innal ahda na mas'ula lallai shi alƙawari ya kasance abin tambaya ne sai an tambaye mu mun ba da alƙawari da muka yi da muka kulla alkawari ne na magana da muka ka faɗa ma kowa ka je ka faɗi a'a alkawari an ba ka ya ka riƙe ta bisa amana ka yadda duk wannan alkawura ne ciniki ne yaushe za ka ban kuɗi muka kulla rana kaza wata kaza to ka cika duk wani abu na alƙawura yau suna cikin ababen da suke ja mana abubuwa masu gujewa suke lalace rashin cika alƙawari saba alƙawari kuma yana cikin abubuwa da suke alamomi na munafunci shine idan an alƙawari da bawa ya saba in an ba shi amana ya ci amana in zai magana ya karya to sai mu kiyaye wa kai da izakirtum sannan ku cika ma'auni idan za ku yi au za ku aunar ko za ku auna ko shi ma ku cika ita ce doka ta sha biyu wa auku bilkai da idan wajen bil kistasin musulmin sannan ku yi auna mudi wato abin da ake ce ma nauyi kenan alwazin abin da ke nuna nauyi don awo akwai abin da ke nuna cika kamar abin da shafi kwano na awo buhu da ke abin da shafi waɗannan duk suna nuna cika ne sana akwai abin da ke nuna nauyi shi kuma irin kilo da sauransu ko dukkan Allah ya faɗa mana cikin ayan nan bil qisasil mustaqim wato ku auna nauyi da ma'auni na adalci shi ne wato bil kistasin musulci da ma'aunin da yake a tsaye in tsayuwa ake so yi kai ya karkace kai ya bauɗe kai ya mole kai ya tankware duk abin da zai hana cikakar yi. domin mun san tafifi wai lulil mutaffifina allazina idza qatalu ala nasi yasqun idza kaluhum aw wazanuhum yaqsirun Allah yake bana ya tabbata da azaba ga wanda suke tafifi sai Allah ya fassara tafifi sune izaktalu ala nas yastawfun in su za su auna wurin mutane sai su cika in buhu ne a je da babu wanda ya buɗe idan kwano ne ƙato wanda ya buɗe idan abin awo ne na nauyi sai a gyara su da lambar yadda za ta nuna ba daidai ba duk waɗannan in su za su yi sai su cikika sannan mai kuma za ka wata wazanin rufuru in ko su ne za su aunar don kuma sai su tauye mudu sai a ɗauko ƙaramin kwano sai a ɗauko ƙaramin buhu sai a sa wannan ƙungiyar wacce take ba za ta saku ta nuna daidai nan ba ba duk waɗannan abubuwa suna nan a cikin mu'amala mu 'yan uwa Allah bai ban mu ba ya sauka da Qur'ani ya sauka ga mu manzansa manzo ya gaya mana gashi nan muna karantawa kullum a duba yadda aka fi wannan dalla dallan sikeli zai yadda zamani zai zo da wani nau'i na aunin auna ma'auni na kejimen ne a na nauyi ne na yawa ne ayanar ta haɗe su wa aukul kai da kizakiltun wajen nubir kistas na mustaƙi wa auna au ku cika ma'auni idan za ku yi au ko ku za ku aunar sannan wazinu bil qisas mustaqim sannan ku yi auna abin da yake ma'auni na adalci wanda yake nuna nauyi dukkan su karku da ku ba daidai ba Allah ya zalika khairun yin haka shine mafi alkhairi ka duba fa alkhairi aka kira yin duka ma'auni zaka aunar kai kuma karka auna ka zalunta wannan shine zalika khairun Allah ya ce wannan shine alkhairi wa sanu ta'wila kuma shine mafi kyawun makoma ta'wil anan inda za ku san qur'ani ba a fassara shi da zunzurutun larabci da mai larabci ya iya ta'wil yana zuwa da ma'anar mai tafsir yana zuwa da ma'anar bokara nasi daga zahirinsa zuwa wani ma'anarsa to shi nan kuma sai zo ta'awil malaman tafsiri suka ce wato ahsanu munqalaban shine mafi kyawun makoma wa wanda kiyama ta je misali aikin ka na lada ka ci gajiyar aikinka amma ka je ka toye mudu kan toye mudu Allah ya aiko manzo su kutun da guda annabi shuaibu ya zo ya ta wa'azi ma al'ummarsa su bauta ma Allah shi kadai sannan su cika ma'auni yau mu ya zama ne har ma wani abin nan ne ba a damu ba ga mutum an san yadda yake toya mudu ba mai masa fada ba mai masa wa'azi ba mai ja masa kulli babban tashin hankali na cikin manya-manyan kaba'ir kuma yana kwashe albarka duk dukkan da aka same shi ta hanyar wannan hauma-hauma ɗin rashin cika mudu to za ka ga dukiyar ba za ta albarka ba ko da kana ganin ta himili ga ta nan tun da ta taru ta haramun ce wannan wanda ka kaune kawai mamudin gobe kiyama sai ka biya su saboda haka mu ji tsoron Allah wajen wannan abin da ake kira ta kenan mu zama muna cika ma'auni in za mu aunar mu ma in za auna mana a cika mana sai mu zauna lafiya sai shiga al'umma ta zauna kalau saboda mai cika ma'auni shi kuma wala taqafu ma laysa laka bihi in inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas Wancan inda aka ce wanda نعم وانشان إذا ce وزنه بالإسطاس المستقيم sha دوكات شاقو cika ma'auni wanda yake nuna yawa cika ma'auni wanda yake nuna nau'i, to dukkan su dokoki ne kowane zaka mu'amala da shi to kai shi ka tsaye da shi ka yi adalci don ka sami kyakkyawa. makoma da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kada ka faɗi abin da ba ka da ilimi a kansa kada ka ce abin da ba ka da ilimi a kansa inna sam'a wal wal kana lallai ji da gani da zuciya tunani kenan dukkan waɗannan ababen tambaya ne gobe kiyama ka mai kaji za a tambaye ka sannan ganin ka mai ka gani da idanka za a tambaye ka zuciyarka mai take tsara maka na alkhairi ko na shari mai take kiyayewa alkhairi ko shari duk waɗannan za a tambaya abdullahi dan Abba zai ce cewa la taqul ke eh, shine ma'ana la ta wato wala menene ta tafkin nan wala kuma laisa ka bihi ilmun abdullahi dan Abba zai ce la taqul kada ka faɗi kawai duk abin da baka da ilimi shine wala taqfu ma laysa laka bi ilmun ya abin da baka da ilimi to kaka faɗe haka ababin ilimi kenan azo kana wa'azi da ka ba ba nasi ba aya ko ba aya ba ko ayar ba daga ina waye fassara ta hadisi ya inganta bai inganta ba wa'azi na ka molanka kana yi kai ma da sunan mai wa'azi to karka wannan shishigi ne ba daidai ba ne harka ilimi ba a masa hawan kawar harka ilimi ba a masa shirgogo abinda baka sani ka ce ka sani wannan ayyadi suna ja mana kuni akan wannan shi ko da ne zo cewa ya lata kulura 'aitu walamta lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa alimtu wa lam ta'lam wa inna allaha ta'ala sa'iluka an dhalika kulli abin da ka tada ya ce kenan ya ce kada ka ce ra'aitu wa lamtara na gani ko ban ganin ba wa sami'tu wa lam tasma ka ce na ji kuma baka jin ba wa tun wa lam ta'lam ka ce na sani ban sani ba karka faɗi wannan abuwa domin dukkan su ka an ka kulle. za a tambaye ka gobe kiyama dukkan su ina yan social media ina yan jarida ina sojojin baka ina mu karan mu duk kowaye ne wannan aya wallahi mai hatsara da ita zana tambayan mu ashe abin da muke faɗi abin da ba mu sani ba mu ce mun sani abin da ba haka ba a ce haka abin da ba mu ji ba mu ce mun ji abin da yake bai kamata ba zuciyarka ta haka yi doshi da abin nan ɗin shi a tsara mata ka kiyaye ka sa ta kiyaye shi duk wannan mun hattara ɗan uwa tunda me da in kai din za a baka gobe kiyama kan tambaye mu tambayan nan kuma ɗan uwa ba tambaya ce ranar da bakin ka zaka bude kai magana ba za a tambaye ka shi bakin an rufe shi baya magana hannu shi zai magana kafa ta yi idan ya yi baki farji kowace gaba da kai abinda da ta tsirashi da yaji ina lillahi wa ina ilaihi raji'un malam ibn kasir yake cewa abinda wannan magana ta kunsa gaba ɗayanta shine ana nufin nahyun anil qawli bil ilmin bila bal bizanni alladhi huwa at-tawakkul wal haya yace abinda ayan nan take koya mana a dunkule shine hana mu anil qawli bil ilmi magana ba ilmi kayi ta da ka ta kuma abin da ke ta faruwa kenan muddin kana ɗabi'a kamin social media yau facebook twitter wa waɗannan kawai da ka gani baka san magana ya kika ba ya za shi aka yi tsara magana shi ya tura kai kuma ka gani Ya abuwa ba da ake yi marasa kyau shi sa ikila'i ita waita a yau cikin al'umma ka faɗi magana ita zato da tawahum shine kana wahami kana zaton haka sai kuma ba haka kake ba da abin zuciyarka za ta tsara maka Abinda Allah ke hana muke na Allah ne cewa istanibu kafiran min zan inda ba za zanni ismun ku nisanci mafi yawa yawan zato domin mafi yawa yawan sa zato zunubi ne kike aikin ka zato haka nake zato haka a'a ka tabbatar da abin da zaka faɗi akwai dalili annabi yana cewa wa iyyakum wa zan fa inna zan akzaba alhadisi ajirtan ku kashe ku da zato zato zunubi ba ma kai ke cewa zato zunubi mafi wato lallai mafi yawan zato karya ne wato in fa inna zanna akzabul hadith zato shine mafi karyan zance abinda ba haka ba ka ce haka ne haka nan hadisin da ya zo cikin suna abi dawuda wanda ibn kasir ya kawo na bice cewa bisa matsiyar tauraji da za a mun da ce kullum wato zancen mutum zato zato muke haka ne zato muke haka ne wannan magana ta ga kana gina ta akan farna ba daidai ba ne ya zama cewa ka gina magana ka akan daidai akan tabbas akan wajibi ya inganta na nasbi ne aya ce hadisi ne magana magabata sannan abin da za ka furta ya zama alkhairi ne Allah ya ce ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم آية مكة كانت تجد تشاهد السن dokoki da shiryoyin da aka lissafo mana a wannan sura ta sha biyar ita ce ta ƙarshe, wala tamshi fil ardi maraha kar ka yi tafiya wala tamshi fil ardi maraha kar ka yi tafiya a ta kana mai takama innaka lan tasriqa al arda lallai kai ba za ka taɓa huda ƙasa ba walan tablugal jibala tula in kuma ɗaga kai sama kake yi ba za ka kai tsawon duwatsu ba kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukka wadancanan ka da aka lissafu na laifin kai kaza ka kai kaza ka kai kaza dukkan Allah yake kana sayyi'uhu inda rabbik lallai munin su ya kai girma a wurin ubangijinka makaruhan kuma abinci ne abin kyama ne duk abin da aka sabu mana nan na baya izina dukiyar maraya ta a ci suwa dukkan su gaba daya Allah ya kira su makaruhan ababen kyama ashe ko ga yan uwa sai mu nisanci shi qur'ani amfanin karanta shi aiki da shi abin da muka karanto dinnan riba karatun idan da muna wani laifin cikin ababen da aka lissafo sai mu sai Allah mun tuba Allah ka gafarta mana mu ja layi taubatan nasuhan mu nadama kan wanda muka da baya kuma kullun zai ba mu kara wannan shine daga ciki takama wala tamshi fil ardi maraha ka rika tafiya a ban kasa kana takama kana nuna kai wani ne kai shi ne kai kai kowa wannan Allah ne ya hana sannan manzon sa ya hana sai aka ce dan ka nu dan a nuna maka takama munita idan ya zama kana taka kasa ne da nuna takama to ba za ka yi huda kasa ba in kuma daga kai kake zama da nuna takama wajen nuna kai wani ne ba za ka fi tsawon dutse ba to me na ta sama kuma ma in ka koma ka tana asali asalin mutum baya annabi adam annabi adam ba ta ake ba ta halice shi kuma ita cikinta za mu koma cikinta za a tashe mu sannan yanzu rayuwar da muke kana nan ciki duka shi da za ka kwana biyu uku ba ka tsogonna ba sai asibitin amin kano to mai wannan karfe ne na wani takama ga ka kana nan ɗan kaɗan da za a hana ka wani abin cikin babu lafiya kashin nan fitsarin nan a toshe a ci babu wani ciwon fitsari ya samai da aka je shi da kanshi ya ɗauki lura ya tsira ma kanshi da fitsarin da fita don tsananin azaba yana ihu yana tsuwa to yanzu kana ta yi baka sani ba ɗan uwa cikin daɗi sai kuma ka zo kana ta kama kana daga kai ne wani ko saboda mulki ko saboda dukiya ko saboda ilimi ko saboda lafiya da kuruciya duk waɗannan abubuwa Allah ya ce wala tamshi fil marha kar ka tafiya a ban kasa kana mai takama da nuna isa wato sai aka ce walan tablughal jibala tula sama kenan duk awanka in sama zaka rika daga kai to ba za ka kai dutse ba wata rana bai ba da labari wani ya ci ado yana tafiya a ban ƙasa ya taje gashin kansa ya sa rigarsa yana kallon riga yana takama jin shi ya gama ado ya gama isa amma yana takama a daidai wannan lokacin izu kasafa bikin sai ga kasa sai cikin da ke kasa ta fara sai ya fara shiga kasa kasa ta fara wato nutsar da shi cikinta annabi ya ce fa kuwa ya tajaljalu fiha ila yawmil qiyama haka zai ta nutsewa cikin ta har tashin kiyama a gama nutsawa malaman tafsirin hadis suke ta kai kawo cayaya da rai shi ko kuwa a ya mutu kenan haka dai za ita shiga ta gawa shi yana yin kasa wasu kace da rai shi ai ne ukuba ce ai wanda ka ce a ya mutu ana so a gaya mana mu ɗan baya wannan laifi ya yi yana kuma cikin laifin Allah ka ta kama shi ko koya ka ɗauki wancan fasara ana so a nuna mana irin girman laifin ya zama cewa takama ina kai na takama ɗan adam hmm, kai na takama duk wani abu da Allah ya maka na ni'imar nan ya yi maka ne don ya jarabta ka kawai mulki ne hmm? duk mulki da zaki ka dubi manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo ya zauna gaban sahabbansa balaraban kawai ya zo yana cewa aina muhammadu shi saboda ne baya bambanta da sauran baya da kuke mana na ba ku samu sama kuna zaune kasa annabi tare ki da sabon sa kasa tare balaraban kawai zo bai gani sai an ce mai gashi can sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma ta hanyar yadda sahabbai suke girmama shi domin yana suna zaune gaban shi kamar ruwa ya ci su kamar tsuntsu zai sauka a kansu saboda girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau sai ka ga wani da an abin da shi ke sai ta kama su didi da kai mulki ne kudi ne a'a lafiya ce a ilimi ne to mu ayin nan mu tabbata domin fita daga cikin wancan mummunan yanayi domin annabi ce yake man tawazu alillahi rafa'ahullah wanda ɗi ya tawazu ya kan kasa dan Allah to Allah ku zai ɗaga shi wa kuwa fi nafsihi hakirun wa inda an-nas kabirun karan kansa wato yana ganin shi ba kowa ba ne, amma a wurin mutane suna ganin shi babba ne so da ya yi tawazu haka yake wannan ɗabi'a ce haka Allah ya tsara duk wanda ke sa shi ba kowa bane sai mutane su tafi shi kowa ne wai wa mani tabbara wa za'ahu Allah wanda koye girman kai ya nuna shi wani ne da takama da nuna isa Allah ya dan kwafa da shi wa huwa fi nafsihi kabirun wa inda nafsihi hakirun shi a wurin karan kansa yana ganin shi fa babba ne shi ba dama to amma a wurin mutane su kuma suna ganin shi ba kowa bane wannan girman kan da ya samu kan shi sai mutane su ta ganin shi tsarara karara sai sa za ku ga tsarin musulunci ba abin da shi tsarin musulunci kana shugaba ba za a tsara maka abin da za ka rika jin wani abu a ranka ba ka na kowa amma tsari irin wanda bayan su shehu usmanu sun ci Allah ya masu rahama kwakwacensu ya zube ɗan wandansu da ɗan rigarsu da rawaninsu da almajiransu amma da aka zo sarauta ana ta tafiya ana ta tafiya ana shigo da abubuwan da ba su cikin sarautar ya zama sarki ya zauna yadda dole in ba da in ba ni gaske ya sami girman kai yanayin shiga shi yanayin zaman gaban jama'a haka nan aka zo tsarin tura mulki mallaka da suka ban mana gashi nan gaban kasa baya bin shi ake gaba ina ana tare in kai magana tsaro eh ta ce larura ce amma wasu abubuwan tsaro ne Hmm? a hana ka maganan nan komai abin da protocol ta ce su za su tsara maka in suka ce ba za ka zo ba za ka fita ba za ka zo kano suka ce a'a da matsala shi ke nan ba za ka zo ba sai ka ga su suke juya shugaba ta Kuma saboda protocol ɗin ya tsaka tsaka shi to duk waɗannan ababa ɗan mutum ya tsinci a kan shi a kan shi a cikin wanda yake wallahi ya hasara mai hajjara ke kokari ka rika ababen, ababan yan kakka auna ciki kauka cikin wannan bala'in domin mai bala'i ne saboda haka abin ya girmama Allah ya tsare harshen ayar Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan ababan tan da aka lissafo mana lalle muni ya girmama a wurin Allah ya zama cewa wato abin da mutum yake wanda aka lissafo din nan malaman suka ce akwai kira'a da ake karawa sayyi'atan kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha don aka ce sayyi'atan ma'ana fahimtatan kenan ma'ana kenan kullu zalika kana sayyi'atan bi ma'ana fahimtatan ya zama alfasha ne manyan kaba'ir ne ababen nan da aka lissafo mana wato fa ma'anahu inda hu kullu hadha alladhi nahaynahu an min qawlihi wa la taqtulu awladakum khashyata imlakin tun daga can baya har zuwa nan to dukkan su ilahuna ibn kasir yace fa huwa sayyi'uhu wa yace mu'akhidun alaiha makruhun inda Allah la yuhibbuhu wa la yarda Allah zai kama mutum da laifinsu gobe kiyama kuma lalle a wurin Allah ababen kine, Allah baya son su bai yarda da aikata su ba wa amma man kara a kamar yadda yake anan kullu zalika kana sayyi'uhu da damiri kinan ai idafa to wannan a wannan idafa fa ma'anahu indahu kullu hadha alladhi dhakarna min qawlihi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah kaga tun daga can ko shi kuma akwai mai umarni ku yi kaza ku yi kaza to tun daga can shi kuma su kenan ma'ana ai ilahuna fasihu ai kai wato faqadihu makaruhun illallah duk ababen da aka faɗa mana suna zama ƙabihu munin a wurin Allah muni ne babba haka za wa jaha zalika ibn jarir tabari imam tabari haka ya taujihin tsara a guda biyu shi ma ibn kasir ya dauko ya cikin tafsirinsa mai Allah ya ce ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة نعم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Allah madaukaki ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma zalika wancanan ka ababan da aka lissafo mana a bayan can har zuwa nan da muke ciki mimma auha Ina daga cikin abin da ubangijin kai maka wahayi min alhikmati na hikima wato hikima alqur'ani shi karan kanshi hikima ne sunna ta manzo hikima ce a ganin hikima abubuwa na hukunci hukunce da aka ma manzo na shari'a ayi kaza ayi kaza ga hukuncin kaza duk wannan yana daga cikin abin da Allah ya yi manzon sa wahayi sai aka ce wala taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka sanya ma Allah wasu ilahan wasu ababen bautan tare da shi Allah watul kafi jahannama sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madhuran kuma kana abin korewa daga rahama Allah ka a ga an bude mana da abin da ya shafi kira kan kar a shirka an sake mutuwa da kira kar a shirka sai kuma manta ba الدين ويقول تعالى ابن كثير هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس شوانا abinda muke maka umarni da shi na ɗabi'u kyawawa ne kai tsirar kai tatama kai tudiya na nuna kai ba kowa ba ne kaga talak ne jamila ko sannan muka hana ka wasu siffofi munana wanda aka lissafo mana nan a baya yace duk abin da muka yi maka wahayi ne ya kai Muhammad dan ka umarci mutane da su marci mutane da su manzo sallallahu alaihi wasallam ma ce kada ka sanya ma Allah kishiya ma annabi zai sani. adam wake wala taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka sanya ma Allah kishiya annabi zai sani. والمراد من هذا الخطاب al'umma. haka ainihi abdullahi dan abbas ya ce da katada da ake umarta cewa karkai kaza kamar da annabi ake magana ce ya ce a nan ai maganar da al'umma annabi ake bi wasu ɗakin rasuli amma ta hanyar wasu manzo annabi ake kayawa ne eh, amma ba da shi ake ba annabi masumi ne katangagge ne tsararre ne ba zai da ababen da aka faɗi ba amma sai ake cewa kar yayi domin da mu ake fa innahu salawatullahi wa salamuhu alaihi ma'sum annabi ma'asumi ne saboda haka yan uwa ashe da mu ake kenan sai mu kiyaye aka shirka can an faɗe ta a farko ana aka sake maimaitawa wala ta da alma Allah ilahan akhara saboda shirka yan uwa idan mutum ya yi ta ya mutu yana yi bai tuba ba to wallahi ta jahannama za a je shi yasa nan aka kai fatul kafi jahannama sai a jefa wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba cikin jahannama manuman yana mai zargin kansa da kansa duk wanda ya je shiga wuta gobe kiyama sai ya zargi kansa ko eh ya zargi kansa saboda zai ga gashi nan ga wutan nan gaban sa yana gani kuma ga mala'iku za su me ya kawo ka wuta shi da kanshi ba su amsa ban kaza ba ban kaza ba ban kaza shi yasa gaskiya ta zo na ta, manzo ya zo na ki imani da shi an ɗauka da ƙwar'ani da ke yadda da shi to shi kenan ka gaya da dare da su sai wuta Allah ka tare ga zai tsaki kansa sannan wato ainihin halittu ma za su zarge shi shine zai zama luman abin zargi sannan madahuran kuma wanda ake korewa daga samun rahama shine da kina Allah ka tare sai kun ga yan uwa baban da an da muka karanto sai mu rika fitar su lokaci bayan lokaci mu nisance su da can wasu ayoyi cikin sursun al'ada su ma illa ka ce kun ta'ala wa atu ma harrama rabbukum alaikum Allah ku shirku bihi shay'a su ma ka karanta su wasu yoyi da har karshe guda goma da Allah ya yi ma wannan al'umma ta manzo sai mu kiyaye su da Allah ya ci أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما نعم الله مرحبا أفأصفاكم ربكم بالبنين shin yanzu ubangidanku ya zafa maku ya'ya maza wata kaza minal mala'ikata inasa shi kuma ya ɗauki mata wato mala'iku a matsayin ya'ya mata nashi innakum taquluna qawlan azima lallai ku kam kuna fadin tabbas kuna fadin zance zance mai girma mummunan zance mai girma In injina mu Allah da wato a wurin abubuwa ne guda uku shi yasa Allah ya ce da ta kulu na ƙaunar azima kuna faɗin magana magana mai girma ke eh, ibn kasir ya ce anan rage ne ake yi ma mashirikai. makaryata masu ne cewa wai Allah madaukaki yana da ɗaya mata su ne mala'iku suka sanya ma Allah ɗaya kuma ‘ya'yan su ne me mala'iku shi ko Allah maɗaukaki ya saka ka a jingina masa ɗa a jingina masa mata don duk waɗannan samun su alama ce ta me alama ce ta nakasu alama ce ta kasawa bukatar taimakawa aure kake don ka sami mai taimaka maka haihuwa kake ka sami mai taimaka maka Allah shi kuwa mawadaci ne to sai suke wannan taɓar gazar su ce wai Allah yana da ‘ya'ya mata wa iya a wannan maganganun da suke yi sun riya abubuwa ne wajen guda uku marasa kyau ta farko dai cewa su mala'iku ‘ya'yan wato birnin ‘ya'yan Allah ne mata ta ganin ƙarya ce mala'iku mala'iku halittar ta Allah kamar yadda muke halittar ta shi kun gane da kyau jingina sannan kuma a ce su ‘ya'ya mata ne nan ma su da kansu mushirikai da suke jingina ma Allah su ma suna cin ‘ya'ya mata sun ‘ya'ya maza kama ya suke cewa Allah yana da su suna da ‘ya'ya maza shi kuma Allah yana da ‘ya'ya mata kenan suna jingina ma abinda su ba su so kuna ganewa na uku illar da suke cewa kuma sai su rike su ababen bauta wai su tun dai 'ya'yan Allah ne mata ku bari su kama kafa da su zuwa ga ubangiji sai su ka bauta masu kaga laifi guda uku ya hadu sun jingina ma su halittun Allah mala'iku sun ce 'ya'yan Allah ne wai yazbillahi kuna gani in jingina ma Allah kishiyoyi sannan kuma su rike su ababan bauta duk waɗannan abubuwa shi yasa sai Allah ya ce in takum la taquluna qawlan karima kukan kuna faɗin magana magana mai girma wacce take babu adalci kun zaɓi ‘ya'ya maza shi ne kun jingina ma kanku shi kuma Allah ‘ya'ya mata mala'iku kun jingina mai wannan zaɓi ne babba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka a jingina maka komai Eh domin Allah maɗaukaki shi kan ya tsarkaka da a jingina mashi waɗannan maganganu marasa kyau shi ya sa ibn kasir ya kawo wasu ayoyi don ya me don ya kora wannan domin ana cewa fatilka izan ismatul ziza Rabon da suka yi shi kai shi rabon ai na zalunci eh ba ce aka jingina ma kiristoci suna jingina ma Allah ta su ce isa ɗan Allah wai billahi to su kuma su ce mala'iku ya'yan Allah ne shi ma isa su bauta mai su ma su bauta ma mala'iku su ne mushrikai kenan Shi ne Allah madaukaki dukkan su yake cewa wa qalu takhadha rahmanu walada sukan ce wai Allah ya rike da na kadiji tun shay'an jidda hakika sun zo da magana wacce take mai girma a dake shine kidda takadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda sama ta kusa ta tsatsage sammai sun kusa su tsatsage sannan ita wato ta tafassar na minhu su tsage saboda masu cewa Allah yana da da kiristoci kenan da su da mushrikai watan shaqqul arzu. ta kuma kasa ta kusa ta tsage ta khairul jibalu hadda duwatsun su girgizo su farfashe su ma saboda ne abin da ne adda audu rahmani da. saboda kin kira ma Allah ta sun jingina ma Allah ta wa kiristoci su ce isa ɗan allah mashirkai su ce mala'iku ‘yan allah hudu su ce uzairu ɗan allah wa iya laifin allah ya ce wannan magana ta girmama wa ma yan bagilin rahama da hanyar ta tsira wani da bai dace ba bai kamata a ce mai rahama ya rikita ba allah maɗaukaki in kullum mafi samawa samawati ardi illa atir rahmanu abda duk wani wanda ke mai da ƙasa zai zo mu ubangiji ne gobe kiyama a matsayin bawa bawa ya bauta mai sami dan bautar ya kangare mai ya shiga cikin ukuba azaba kowa ya gune nan yadda take da yadda take kan nan da adam gaba ɗaya gobe kiyama kowa zai zo ne a matsayin bawa ba wanda zai zai ce shi shi ma Allah ne e yau da awa da ake tsayi zai bushe kasa ya ce shi ma Allah ne shi ma kaza to kowa zai zo a matsayin bawa da kada sahum wa addahum adda kuma Allah ya kididdige su ya lissafe su lissafewa eh mana ba wani sai da zai kwanci a manta da shi littafinsa ya zama bai zo mu ubangiji ba la ilaha illallah dan uwa mu ji tsoron ba fa duniyar nan bace ka ɓoye a wani wuri ko ka gudu wata ƙasa ko ka ina ne babu kowa an Allah ya ƙididdige halittunsa da awwali na wal'akhiri kuma Allah ya ce sai kowa ya zo ma ubangiji a matsayin bawa Allah ya ce kullum a cikin mai kiyamaki fardan kuma dukkansu kowa ranar kiyama zai zo mashi kaɗai ba wai da da babanka da ɗan uwa da dangi a zo a'a da fadawa da tsuwaye dai babu kowa shi kadai kowa nafsi nafsi Allah ka samu ga dake wannan rana ne Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا نعم الله مرحبا كيرك ولقد صرفنا في هذا القرآن ya zakaru haƙiƙa mun yi bayani hujjoji a cikin wannan alƙur'ani ya zakaru domin ko za su wa'astu wa ma ya duhun illa nufura amma su kafirai ba bayanin ƙur'ani da hujjoji ba abin da yake kara masu sai kara nisanta nisantar gaskiya illa nufuran kamar ta ce ana da kore siri Allah ya gaskiya rubuta da duniyar nan take banda ayoyi da Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani da ayoyi na saman nan ayat asan nan ce ko saurari na rana na wata da duk sauran ayoyi ne da suke nuna mana samuwa Allah to ga wasu ayoyin nan yau na wannan zamanin da Allah ke ta kada fito mana da su amma ka duba wannan ayoyin me suke kara makafirai na wannan zamanin illa nufuran sai kare kangarewa yanzu dan Allah ba aya bace karatun nan da muke muna nan yanzu duk duniya ana iya kallon karatu nan take ana gani masu tawafi suna can suna tawafi kana nan kana ganin tawafin ba ƙarya bace ba inke ba haka ne muna magana da kai ina nan kana America kana gani na ina ganin ka ina jin ka kada jina ba irin ta da ban an yi talfon da ya tafi yau ka rika kana magana kamar gashi a gaban ka wannan ba ayi bane da zamu ƙara sanin Allah Allah shine Allah amma me ya ƙara maka kafirai yanzu wanda su Allah ya ba kimiyyar fasaha shin ta sa sun musulunta shine nan Allah ke ga mana wala kad sarrafna fi hadha alquran hakika mun bayyana hujjoji a cikin wannan alqur'ani abinda yake nufi bayyana hujjoji daban-daban qur'ani in kana karanta shi Za ka ga a cikin shi akwai mai alwa'idi tarko da ji aya ana maka bayanin azabar ubangiji malam kamar ga ta nan gabanka wuta tana ruguji tana ruguji jahannama tana a gaya maka kai tashin kiyama kan ta da take wannan an yi ne don mutane su tsorata su guji saba ma Allah ji ana ma bayanin bushara na aljanna ga yadda take ga lagwadanta ga mata ga waye ga shimfiɗu ga komai ga sunan kayan abinci ana maka bayani dan kai kwaɗayi ba cikin ƙwararren ya gama mana ba ayoyi ne don mai kwaɗayi a cikin ƙwararren nan za a baka kristoshi kisar adawa samudawa musa annabi musa da fir'auna ya aka kare? a duk waɗannan kristoshin me yasa ake baka su Dan ka sami wa'azi shine walakar sarrafna fi hadal qur'an mun sarrafa dukkan ayoyi mun kawo don me ɗan ya zama wa'azi sannan cin ƙur'anin nan za ka ga masa misalai a buga maka misali da gizo-gizo al'ankabut gizo-gizo da gidansa ana so a nuna maka yadda bauta ma wani ba Allah ba a tsara banza yadda kasan gidan gizo-gizo bai hana mashi ruwa in ya zo bai hana masa iska ka yaye shi bai mai maganin rana bai maganin sanyi to haka yadda muke bauta ma wani ba Allah ba bautar ba za ta maka amfanin komai ba ya ka buga maka misali da gidan gizo gizo ba misali ba ne aka buga mana misali shirke da suke bauta ma gumata da kuda kuda wannan ba ufa talibul wasu eh da shi kudin da zai zo ya sauka kan gunki da aka shafa ma mai ana shafa masa mai don su laushi su da rigoje su ka kyalle to idan kuda ya zo ya sauka kan gunki wannan gunki zai iya kore shi kamar kai ko ni yanzu kuda ya zo ya sauka zan kore shi a fuskanta to gunki fa zai iya ba zai iya ba in kudan ya zo ya tsotsa man da shafa man sai ya je tsotsa man to ya kasa kuda mai rauni shi ma gunki mai rauni wanda ku fasali wal matsalo wai wannan an nuna dan kasan in kana bauta ma wani ba Allah ba yadda kasan gunkin can ba zai iya hana kuda ba haka gunki wanda ka bauta ba zai iya hana komai daga azaba Allah ba gobe kiyama a kanka amma kafirai sun sun ga misalin yadda suke fahimta suke sai su ɗauka ma wani abin wasa ne suka ce da aka buga misali da sauro wai wai me yasa za a buga misali da sauro to haka kafiran mu suke na yau a wannan zamanin sun tafi su je duniyar wata su harba a waye jirgin mara matuki duk shi nan sun yi amma sun kasa fahimtar waye mai duniyar waye mai halitta yadda su imani da shi su bauta mai su bi manzansa su riƙe ƙwar'ani a tsaye gaskiya cewa laƙin sarrafa na fi hadar ƙwar'ani liya zakaru domin su wa'astu amma wa ma yuziduhum illa kuma ya ji duhun illa kora. ba abin da yake kara masu sai kara nisantar gaskiya ai anil haƙƙi wa bu'u da bihu sai kara nisantar duk abin da yake gaskiya annabi ya buga misali ana buga misali cin ƙwarani annabi yana buga misali ko annabi ya buga mana misali da dangane da dokokin Allah iyakokinsa idan ana ketara su ba hanawa kai ba ka ketara amma ka hanawa wanda ya ketaren ya jangolo fushin Allah idan ukuba Allah ta zo hada ka za ta hada ya za a gane annabi ya buga misali yace mutane ne suka hau jirgi jirgin na ruwa kwale-kwale sama bene ƙasa sau da haka sama can ƙoba inda za a ɗabi ruwa a shaiki ƙasa babu wane saman nan na ƙasa ya sun tafi sun je sun tare da yan bene na sama sanin da ruwa ta suka ce kai kar mu dame ku da hawa da sauka ban mu mana mu huta can ƙasa mu ma mu riƙa ɗiba kuna fahimtar misali ko ba mu mu kasan jirgin kawai ruwa ya shigo mu rika ɗiba mu dubu mu kuka zuwa wurin ku suka ce ina ce suka ne suka ce a'a ba za mu ku ban kuka huda ruwa zai shigo za ku nutse za mu nutse suka hana su haka annabi yake dangane da iyakokin kada da dokokinsa ababancin da muka karanto ba wai ni kai ba kawai kowannen mu mu tashi mu su idan muka bari wani jangolo fushin Allah idan hukumarsa ta zo tana tsaya kan shi kaɗai wata tsunami ta zo duk share su kai wata corona ta zo ba wata aje lokacin da duk waɗannan bala'in suna zuwa sababin wani fushin yan ubangiji da ake tabawa to shi yasa ga annabi da ya misali suka hana su sai ce sai na saman suka tsira kasan ma suka tsira har suka je tudun mun tsira ashe ya jama'a misali da ƙur'ani yake buga mana don mu san Allah mu gane rahmarsa mu gane abin da ke tattale da shi ayat karshe mai Allah yake qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtaghaw ila dhil 'arshi sabila سبحانه وتعالى عما ما يقولون علوا كبيرا الله أكبر الله يقول كتي لو كان معه آلهة da ake akwai wasu aliha ababen bauta ma'abu tare da shi Allah Allah sannan kuma ga wasu suma alloli Allah ya ce kama ya na kama yadda su mushrikai suke cewa akwai wasu ababen bautar tare da Allah to da hakan ne idan lafafin fa'u ila dil sabida to aikuwa da sauran allolin sun yi wato ainihin da sun nemi hanyar da za su bi su yi hamayya da shi Allah an taba shugabanni biyu ne lokaci daya wancan na ciya a wancan na ciya a bari to da sun ne su hamayya su ga cewa to yanzu waye ne zai zama sama a cikin alloli da akwai da wato lafazin zil arshi da bila da sun nemi su nemi hanyar da za su bisi hamayya da ma'abucin arshi zil arshi ma'abucin arshi shine Allah madaukaki wannan kalubale ne ga su mushrikai su ma da siriyawa akwai ababen bauta babu su babu waki ima rayuwar mu ta duniyar nan ta nuna haka robe ne inda aka ce shugaba inda shi ana samun wani ai sai an yi ne sai an yi fada sai an ku na ku an kashe shi ko an je an tsare shi to sai wanda ya ya zama shugaban amma ba zai yi nan shugaba kuma wani shi ma zai shugaba kun ta magani babu ba a shugaba sai Allah ya kuma za a yi masa haka sai a ce ga Allah ga wasu alloli ashe sauran duk karya ne ba ababen bauta bane ba alloli bane gumaka ne wanda zai rike su ya rike shirme ko ba abin da za su yi masa na amfani saboda haka in koda da su ai da an yi tawaye yau Allah ya ce za a yi ruwa a Kano sai wani an ya ce a ba a Kano za a yi ba a Kaduna za a yi haka ya shiga faɗa, zai rikici ko ya dambe Allah shi ka yi in ya ce a yi ruwa a kano a kanan za a yi ba za a yi ruwa ba ba za a yi ba wanda ya sa yi ya yi sa yi haka ya kamata yin mu gane wannan ana gaya mana ne wajen mu san girman Allah mu san cewa Allah shine Allah shi yasa gaba sai Allah ya ce subhana subhana ya tabbata gare shi gabarin abin da suke jingina masa na alloli na ababen bauta da da da yanzu dan har yanzu ba a daina jingina ma Allah wasu ababen bauta a cikin su ma alloli ne ba wa ta'ala amma ya qulu na ma ya kabira ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma game da barin abin da suke faɗa abin da suke faɗi cewa yana da wani su ɗin ne ababen bauta ne to Allah ya girmama ya ɗaukaka ɗaukakan da ya fi ƙarfin a jingina masa wani abin a tara shi da shi wajen bauta wajen haddasa wajen ikonsa sunayen sifofinsa duka ya girmama Allah a jingina masa an nuna man lokaci saboda kar mu musamman ɗan uwa da suke ɗan bibiya kan amfanu da abin da ake na wannan karatu kila ba za su iya zuwa ba saboda nisa ko kuma a'a inda ma suka tsinci kansu amma ni'ima da Allah ya kawo wannan kafafen rediyo talabijin mutum yana can wani ƙauye yanzu yana can gonarsa yana aiki yana can shagonsa dare ƙarfe goma an sa sai ya ci tara na safe an sa sai ya ci kaga sai ya zama cewa ya amfana to muka tallake lokacin sai ya zama ba zai ji ba kuma ƙur'ani so muke mu tafi da abin ilimi ne makaranta ce ba wa'azi ne ba wa'azi sai a yi nan a tsallaka can a tsallaka kuma ya tafi amma ƙur'ani tare muke tafiya makaranta ce inda muka tsaya wanda insha Allah muna da rai nan zamu tsora sai mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana a alana abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mun ya gafarta mana gaba daya wannan wata mai albarka Allah ta hada mu da alkhairan da ke cikin sa Allah ka mana rahama Allah ka dukan dukan magabatan Allah ubangiji ka sauka mana da arziki mai mai mai yalwa arziki na halal ka tsare mu da kakanni kai Allah ka ba matasan mu abin yi Allah ka ba su abin da za su yi dan kare mutuncin su da kimar su wannan kasar ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya duk wani mai neman mu da shari ko gida ko waje Allah ka mai da a kan shi mutanen Gaza abin da ake musu Allah ya ba su mafita Allah ya ba su mafita kwanci da ake na hana abinci a ga masu Allah ubangiji ka ba su mafita masu masu Allah ka san da su Allah ga ga sunan Allah ke mana maganin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين